Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya wato EFCC ta kaddamar da sabon salon yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Masu kallo da sauraro ku gyara zama kuma ku biyo mu a sannu domin jin cikakken rahoton. Amma kar ku manta dan Allah idan yau ne ku na farko wannan tasha ta mu mai albarka. Ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sanarwa a lokacin da muka ɗora bidiyoyinmu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ta ce ta bullo da wani sabon salon daƙile ayyukan rashawa inda za ta fi mayar da hankali kan rigakafin daƙile laifukan kafin a aikata shi. A cewar shugaban EFCC Abdulrashid Bawa daga yanzu hukumar za ta fi mayar da hankali wajen haɗa kai da abokan hulɗarta musamman na ƙasashen waje domin yaƙi da ayyukan rashawa da yake magana yayin taron ƙaddamar da sabon tsarin aikin na a abuja abdulrashid bawa ya ce sabon tsarin na shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2025 an ciro shi ne daga kundin muradai na efcc na shekara ta 2013 zuwa shekara ta 2000. da goma sha takwas sabon salon ya fifita rigakafi ma'ana hana faruwar laifi a matsayin hanya mafi sauƙin daƙile rashawa fiye da yin hukunci a cewarsa kamar yadda mujallar efcc ta mako-mako ta rawaito ya ƙara da cewa sabon tsarin zai fifita tattara bayanan sirri da gurfanar da masu laifi a gaban kotu ta hanyar kyautata tsarin aiki a watan yulin shekara ta 2021 efcc ta kaddamar da wata manhaja da za ta baiwa 'yan ƙasa damar ɗaukar rahotanni hotunan abubuwa ko wuraren da ake aikata laifuka da zummar aika mata da bayanai a cewar abdulrashid bawa sabon salon zai bi tsarin yaƙi da cin hanci na ƙasa wato national anti-corruption strategy nacs shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2021 kazalika akwai muradai biyar da zai bawa da zai mayar da hankali a kansu wanda su ne ƙara yawan mu'amala da ɗaiɗaikun jama'a domin yaƙi da rashawa sai kuma haɓaka tsarikan yaƙi da rashawa ta hanyar daƙile su kafin su faru sai kuma haɓaka bincike ta hanyar tattara bayanan sirri da gurfanarwa a gaban kotu da kwato kuɗaɗen sata sai kuma kyautata tabbatar da doka da kuma haɗa gwiwa da mahukunta sai kuma kyautata aiki da ma'aikata da kuma ma'aikatar efcc da kuma abokan hulɗarsu. a matsayinta na hukumar yaƙi da laifuka da suka shafi harkokin kuɗi efcc ta ce wannan sabon tsarin aiki zai mayar da hankali kacokan wajen aiki tare da abokai na hulɗa na ƙasashen waje manyan abokan hulɗar efcc sun kunshi hukumar federal bureau of investigation of america sai kuma ƙungiyar tarayyar turai sashen yaƙi da miyagun ƙwayoyi da laifuka da majalisar ɗinkin duniya wato unodc gwamnatin burtaniya mun nuna hakan ƙarara cikin yunƙurinmu na kyautata alaƙa da dukkanin hukumomi waɗanda ya dace da muradi na hudu na kundin sabon tsarin a cewar bawa